الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على منواله إلى يوم الدين وبعد بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a yau laraba muna yammacin ranar biyu kenan ko ko uku uku uku ga watan ramadan hijirar manzon Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata a gare shi daga garin makka zuwa birnin madina shekara ta 1437 wanda ya zo daidai da yau takwas ga watan shida miladiya shekara ta 2016 insha Allah ba tare da dogon bayani ba za mu tashi ne a karatunmu na bana a farkon suratul anbiya suratul anbiya a farkon suratul anbiya <clears throat> muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya mana jagoranci a cikin dukan karatun da za mu karanta a tsawon waɗannan kwanaki na Ramadan Allah ya karbi ayyukan baki ɗaya Allah ya sanya mu cikin waɗanda suka dace a cikin wannan wata mai albarka suratul anbiya'i sura ce makiyya wato tana daga cikin jerin surorin da aka saukar da ita a birnin makka lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana makka kafin ya hijira wato sura ce wacce take bayani akan tashin alkiyama da kuma bayani akan wahdaniyatullahi subhanahu wata'ala da kuma sakamako da za a yi gobe kiyama sannan ta ba da labari akan waɗansu wato annabawa da manzanni irin su annabi ishaq irin su annabi yaqub irin su annabi lut annabi nuhu annabi dawud sulaiman ayyuba annabi isma'il annabi idris zulkifli zunnun zakariya annabi dawud duk surar ta ba da takaitaccen labari game da su da tarihinsu a takaice kamar yadda za mu ji insha Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya fara da aya ta farko ya ce ikitaraba linnasi hisabuhum na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون الله سبحانه وتعالى أفركم آية aya سورة سورة الأنبياء wanda surar tana dauke da ayoyi 120 daidai ba 112 daidai aya ta farko Allah ya ce iqtaraba linnasi hisabuhum hisabin mutane wato yi musu hisabi ranar alkiyama ya riga ya kusanto a ranar sai Allah ya amfani da fi'ilu madin sai ce amma a madadin ya ce ya ƙataribu yana kusantowa amma sai ya ce ya kusanto an gama wato domin a tabbatar da aukuwar ranar alkiyama da kuma hisabi a cikinta a ɗebe dukkan wani shakka ko wata shakka ko kwakwanto daga zukatan mutane to saboda haka ya ce iktarabalin nasi hisabuhum hisabin mutane wato yi musu hisabi ranar alkiyama ya kusanto ai raba wadana waktu hisabin nas ala a'malihim wa hum fi ghaflatin mu'ridun alhalin su mutane suna cikin rafkana suna cikin gafala mu'riduna suna masu bijirewa suna bijirewa daga wa'azi da kira da ake musu a game da wannan rana na hisabi wato mutane sun shagala kwarai sun sun dulmiya a cikin sha'awar duniya sun gafala game da ranar nan mai tsananin tsoro shine ranar alkiyama la ya'maluna lil akhirati ba sa aiki domin lahiransu wala yasta'iduna laha basa tattali da shiri domin zuwan wannan rana kamar mutum ya kamar yadda wani wani mawaki yake cewa annasu fi ghafalatihim wa rahal maniyatu tadhanu mutane suna cikin rafkana suna cikin gafala alhalin dutsen nika ta mutuwa tana ta nika wato kamar yadda mai nika ke nika nika gari ko, ko dawa ko masara ko gero kaga tana nikawa tana nikawa abun na ta tafiya har daga bisani sai a zo ta gama nika gaba ɗaya to mutane sun na ba sa mai da hankali akan alkiyama wannan alkiyama kuma ko shakka babu za ta zo Allah ya yi alƙawarin zuwanta duk wanda ya mutu za a tashe shi ranar alkiyama kuma ya masa hisabi akan abin da ya aikata amma gashi kuma mutane sun gafala Allah ya ce iktaraba nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun <coughs> Allah yake cewa ma ya atihim min zikirin min rabbihim muhdathin babu wani zikiri da ambato da zai zo wa mutane daga ubangijinsu yana sabon shi wato dukkan wata aya da aka saukar da wato tana sabuwarta aka saukar musu zuwa ga mutane a ranar wato a lokacin da aka saukar da wahayi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama duk sanda aka saukar da wata aya ko wata sura sabuwa tana dauke da sabon bayani ga mutane ai ma ya atihim shay'un min alwahyi <coughs> ba wani abu na wahayi da yake zuwa wa mutane wal qur'an ko qur'ani min indillahi daga wurin Allah mutajaddidun fin nuzuli wanda yake sabo cikin sauka fihi idatun lahum wanda ke dauke da wa'azi gare su a ciki wa tazkirun da tunatarwa illa stama'u face sun saurare shi za su saurari wa'azin ko su saurari ayar da aka saukar ko wahayin da aka wa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanzu mutane za su tsaya su saurari karatu su ji wa'azi a ja aya a ja hadisi su ji har su kaɗa kai wani ma watakila ya yi kuka to amma za ka istama'u za su ji shi wa humiyal abuna alhali suna ta wasa za su saurara amma kuma suna tashi daga wajen su fada wasanni a duniya kawai su manta da abin da aka karantar da su ba sa hararo shi ai illasta ma'ul qur'ana suna sauraron qur'ani mustahzi'ina suna masu izgili Eh, ah, Hassan al-Hassan al-Basri yake cewa kullama juddida lahum adh-dhikru duk sanda aka sabunta musu wato ambaton al-Qur'ani istamarru alal jahil su cigaba da jahilcin su da aiki da jahilci ba sa aiki da Qur'ani ko hadisi da aka karantar da su Allah ya ce lahiyatan qulubuhum zukatansu suna masu shagala daga maganar Allah subhanahu wataala daga wa'azin da ake musu wa asarrun najwa kuma suka asirta ganawa suka rika asirta ganawa tsakaninsu da juna alladhina zalamu sune waɗanda suka yi zalunci wato waɗanda suka zalunci kansu suka doge cikin kafirci da shirka sai suka rinka asirta ganawa tsakaninsu wannan ana magana lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya musu wa'azi ya kira su zuwa ga Allah cewa shi manzon Allah ne zuwa gare su bayan an gama karatu ya gama musu wa'azi sai suka koma gefe suka rinka gani da juna suna asirta magana a tsakaninsu da juna suna cewa wai shin wannan wai wannan ya za a ce wai shi manzo ne daga Allah bayan mutum ne dan uwan mu a ce wai Allah ne ya aiko shi ya Allah zai aiko shi a tsakaninmu babu wani alama ko wani abu kawai ya zo ya ce mana wai shi annabi shine wai suka koma suna gani tsakaninsu shine annajuwa ganawa kenan wato dalo a koma gefe ana tattaunawa ne Allah yake cewa wa asarrun najwa suka wato alladina zalam waɗanda suka yi zalunci suka zalunci kawunan su suka dinga asirta ganawa tsakanin su <coughs> hal hada shin wannan illa basharun mithlukum shin wannan ai ba kowa bane face mutum ne mithlukum kaman kaman ku ta ya za a ce zai zo ya ce mana Allah ne ya aiko shi bayan mutum ne kamar ku hmm? <coughs> zai zo ya ce Allah ya aiko shi haka mutane suka suka rinka karyata manzanni tun farkon zamani duk annabawan farko ma haka Allah in ya aiko musu manzo su karyata su ce ya za ya aiko musu mutum wayan dai Allah ne ya aiko don me bai zama mala'ika ne aka aiko ba ayin Allah ne ya kamata ya zama mala'ika ne ya zo ya zo ya mana wa'azi ta ya za a yi mala'ika ya zo cikin mutane ganin mala'ika ma tashi hankali ne ba za a fahimce shi ba ba za a gane abin da yake bayani ba tsoro ma zai hana mutane su saurare shi balle ya su je su yi tambaya <laughs> ka gani shine Allah yake cewa ma mana annasa an yu'minu id ja'ahumul huda illa an qalu aba'atha Allahu basharan rasula ba abin da ya hana mutane imani tun farko face sai dai kawai suna cewa yaya za a yi Allah ya aiko mutum a matsayin manzo a cikinmu muna tare da shi sannan ya zama shi ne manzo a cikinmu ba zai yiwu ba wannan shi ya hana mutane da yawa yin imani dukkan annabawan da ake aikowa sai suna ganin mutum ne faɗan wansu bai fi su komi ba sun ma fi shi watakila ilimi suke gani don haka sai suke karɓan imani suke karban wa'azin da aka yi musu a wani wurin ma ce wa mali hadar rasuli ya akulu ta'amu mshi fil aswa wai wannan wai ya ce manzon Allah ne shi yaya kuma zai rinka gashi yana cin tuwo yana cin abinci yana shan abin sha hmm? sannan kuma yana tafiya kasuwa yana neman kuɗi yana sana'a duk annabawan Allah da Allah ya turo suna sana'a ɗabi'a su ta mutane ce ba wai ba wai wasu wasu halitta ce daban wanda ba mutane ba mutane ne suna da bukatu irin na ɗan adam za su sun yunwa su ci abinci su ji kishirwa su sha ruwa su ji barci su kwanta su yi bacci su farka sannan suna da bukatu irin na ɗan adam suna aure suna hayayyafa ɗabi'a ta ɗan adam ba abin da fitar su ga ɗabi'ar ɗan adam ka gani shi yasa Allah ya mai musu da martani yake cewa walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyatan mun aiko da manzanni kafin kai kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun aiko da manzanni kafin kai manzanni kamar yadda tabbata hadisi Allah ya aiko annabawa da manzanni dubu ɗari da dubu ashirin da hudu manzannin da Allah ya aiko da annabawa daga cikinsu manzanni ɗari uku da sha biyar adadin manzanni adadin annaba kuma su ne eh, dubu ɗari da dubu ashirin da dubu uku gani da ɗari shida da saba'in da biyar ko da saba'in da biyar ko da tamanin da biyar kai adadin annabawa wanda ka haɗa su da adadin manzanni su ne za su baka dubu ɗari da dubu ashirin da hudu Allah ya aiko su shine Allah yake faɗa yake cewa kowanne cikin wannan annabawan da muka aiko sun yi aure sun haifi sun aure kamar yadda ake aure dan adam mutum zai aure mace ya aure ta kuma su hayyafa wani manzo haka mu kai mun sanya musu zuriya wato ƴaƴa da jikoki saboda haka don me za a dinga mamaki a cewa don mun ce kai manzon mu ne sai a ce ana inkari ana ganin wai ya za a aiko mutum bayan ko yana aure kamar yadda suke suke aure haka suke faɗa hmm, ma hadha illa basharun mithlukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun kamar yadda suka faɗa a cikin suratul mu'minun ce wannan haiba wani bane hutun ne yana cin abinci daga abin da kuke ci yana shan abin da kuke sha ya za ku iya ce mana annabi mm, wala in ata'atum basharan mislukum innakum idan la khasirun haka suke gaya wa junansu in dai za kuka bi wannan mutumin wai ya ce wai shi annabi ne cikin ku wallahi kun zama tababbu kaji wai su suke cewa wai wanda ya bi annabin ya zama tababbe <laughs> ka gani to shine anan da suke gani da junansu suka koma gefe suna ganawa su a zalumai, wanda suka yi zalunci suka doge akan kafirci da shirka shine allazina zalamu nan, wanda suka yi zalunci na shirka da kafirci da suka koma suna gani tsakaninsu me ganin da suke ce yi hal hadha illa basharun mithlukum shin wannan ba kowa bane fa face mutum ne kamar ku ya za ku bi shi ku ce ku yadda kuma cewa shi annabi ne in ce a za ku yadda da wannan Hmm? Allah ya ce wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq babu wani manzo da muka aiko kafin kai face suna cin abinci kuma suna tafiya kasuwa wani yayi sana'a ya je kasuwa ya sayar wani kuma zai saya ya sayar haka kowanne annabi yana sana'a ba annabta ko kuma harka ta ilimin addini ko malamai ko kaza wannan baya nuna cewa ba za su shiga kuma su nemo abincin za su ci ba wannan kuskure ne cikin fahimta saboda haka Allah a nan ma sai ya mayar musu da martani to bayan sun ce sun gana din suka ce hal hadha illa basharun mithlukum sai suka ce afata atuna sihira yanzu za ku rinka zai kewa sihiri za ku rinka tafiya wajen mai sihiri suna daukan annabi sihiri ne ma wai dan sihiri ne kuma abin da ya karanta wannan sihiri ne wa antum tubsiruna alhalin ku kuna gani wai kuna da hankalin ku kuna gani ku je gurin dan sihiri kuna yana ce muku shi annabi haka fa sun je sun yi mitin ne wai su bata da'awar annabi din su lalata kiran da yake yi su sanya shakku cikin zukatan mutane suke sauraron sa su ce ai abin da yake karantarwa sihiri ne afata atuna sihira wa antum tubsirun hmm? sai Allah mai musu da martani yace قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآيه فليأتنا بآية كما Allah sai ya ce ya saukar wa annabi آية yana bayyana masa irin sirrin da suke ganawa suke koma gefe suna asibta gani tsakaninsu ga abin da suke faɗa akan wa'azin da yake masu domin a gaya musu cewa su san fa shi ubangiji ba a boye masa ba a ɓoye masa duk wani abu da za a yi shi a sirri a ɓoye da wanda za a yi a bayyana duka ɗaya. ko ka ɓoye, ko kar ka boye duka ɗaya, kar ma ka wala kanka shiga buya saboda da bayyane da ɓoye duk a gurin Allah abu ɗaya ne to shine sai Allah ya ce kala a wannan wannan kira'a ta Hafs da kuma sauran qurra amma na Nafi'u Warshi sai ya ce ƙul da fi'lu amri nan kuma ya ce kala da fi'lu mabin ce ƙala rabbi ya alamul ƙaula fi sama'i wal ard a kira'an nafi'u kuma ce ƙun rabbi alamu ka gani ya alamul ƙaula fi sama'i wal ard wa huwa samiul alim ce ne da su ubangiji na Allah maɗaukaki, ya alamul ƙaula, ya san magana duk maganar da za a furta ta a faɗe ta fi sama'i a cikin sama wal ard ko a cikin ƙasa Allah ya sani ka gaya musu wannan magana wato wato suna gana cewa eh, hal hadha illa basharun mithlukum afata atuna sihira wa antum tubsirun abin da suke boyewa kenan suka asirta tsakanin su juna suna ganawa suna cewa wai afa taqbaluna sihira wa antum ta'lamuna annahu sihir kun san sihiri ne amma za ku karbi sihiri kuna karban abin da yake muku azi da shi wai hmm? Imam al alusi yake cewa aradu anna ma ata bihi muhammad alayhi salam min qabili sihir Imam al alusi yake cewa a cikin tafsirinsa ruhul ma'ani sai yake cewa abinda Allah yake nufi abinda suke nufi su waɗannan wato kafirai suna so su ce abinda annabi ya zo da shi ya yi kama da sihiri ko zalika bina'an alamar ta kaza fi itiqadihim wannan kuma ya ginu ne akan abin da yadda su a cikin aqidarsu a zuciyarsu annar rasul cewa manzo la yakunu illa malakan bai kamata ya kasance ba face mala'iki sai dai zama mala'ika ba mutum ba wa anna ma jaa bihi min al-khawariq duk abin da yazo da shi na abubuwan da ke keta al'ada wato na ban mamaki da yake zuwa da shi min qabilis sihiri wannan yayi kama da sihiri wa anau bis sihiri al-qur'an abin da suke nufi da sihirin shine wai al-qur'ani shi suke nufi da wai al-qur'an da yazo yana karanta wannan yayi kama da sihiri yana bada labarin waɗanda suka wuce a baya mutane al'umman da suka wuce da annabawan da suka wuce wai sihiri ne wai inda manzo ne da mala'ika ya kamata ya zama to shine Allah ya ce gaya musu Allah ubangiji ya san abin da ake faɗa na magana fi samayi a cikin samai gaba ɗaya wal ard da ƙasa gaba ki ɗaya ma'ana Allah ba wani abu la yakfa alaihi shay'un mimma yuqalu fi fi samai wal ard ba abin da ke koyuwa gare shi daga abin da ake furtawa a faɗe shi a nan duniya ko a sama ba abin da ke ɓoyewa Allah subhanahu wataala wa huwa samiul alim shi Allah shine as-sami'u mai ji wanda yana jin aqwalukum maganganunku al-alim kuma masani da halayen da kuke ciki wannan kamar tsoratarwa ne da kuma narko akan mutane cewa babu wani abu da za su aikata ko su ɓoye su asirta shi face Allah ya sani sai Allah ya ce bal qalu adkhatu ahlam bal barima ga ma abin da suka faɗa wanda ya fi muni bal a nan idraf ne al'intikali domin bal yana zuwa da ma'anoni guda biyu yakan zo a yi intikalo min kalamin ila kalamin akar a tashi daga wannan magana zuwa wata magana daban shi na ake kiran wannan idrabul intikali akwai kuma bal na idrab al wato za a zo da bal domin a rushe maganar da ta wuce a tabbatar da magana da ta biyo baya na fata an fahimta to amma a nan baldin lil idrabil intiqali ne wato na nau'anta magana wato sun ce wato abin nan da suka faɗa a baya can eh, cewa hal haza. illa basharun mithlukum afata atuna sihira wa antum tubsirun wato sun kamanta annabi da cewa dan sihiri ne kuma abin da ke karantawa na qur'ani sihiri ne sai Allah yake so ya ce ba ma wannan maganar da suka faɗa ga ma wata magana da suke faɗa wanda ma ya fi wancan bal bal bari ma ga abin da suka ce ƙalu sun ce adghasu ahlami wai qur'anin nan wani abu ne mai kamar iyaye mafarki adghab jam'i na adghsu adghsu adghsu shine maganganu marasa kan gado ko abubuwa marasa kan gado wanda ba a gane kansu kamar yadda mai mafarki zai mafarki ka san duk abin da za ka yi na mafarki idan ka gani a mafarki shirme ne kawai ba wani abu ne wanda tabbas ba za a gan ka tashi sama ko kuma ka yi mafarki cewa an naɗa ka sarauta ka gani ko kuma ka yi mafarki kai ka zama hamshakin mai kuɗi haka wani abu ne da bai da kan gado in ka farka kuma yakan yanka akan tabarma <laughs> kana bacci <laughs> ka gani to duk mafarki wai wannan wai na faɗan abu wai mafarki ne wai kamar irin masu mafarki ne wanda suke mafarki marasa kan gado shine yayi mafarki ne kawai zo yana gaya mana wani abu na mafarkin da yayi wai haka suke sifanta annabi da kuma qur'ani da ke karantawa mutane wato Allah yana so ya ce bari ma ba ma wancan magana suke cewa wasihiri ba a ah, sun ma ce wai mafarki ne wai yayi ayan mafarki mafarki mafarki ne shine adghasu ahlamin yayan mafarki ne wanda yake ba iya fassara ta ba ka iya gane kan kan kan gado ba ba shi kan gado wai shine abin da qur'ani suke kamanta qur'ani da shi bal iftarahu suka ce bal ba ma wannan ba ma cewa suka yi iftarahu annabi ne ya kirkiri qur'ani shine bal bari ma ba ma wannan ba ga wata magana da suka faɗa kuma akan Qur'ani suka ce iftarahu annabi ne kirkiri maganar shine iftara ai ikhtalaqahu min indi nafsihi shine ya kagi Qur'ani ta jihar kansa ba wa wani wahayi da aka yi masa shi ya kirkiro abin sa kawai ringa faɗa bal bari ma ba ma wannan ba ga wata magana suka ƙara faɗa huwa sha'irun suka ce wai shi mawaki ne annabi mawaƙi ne abin da yake karanta na Qur'an nan waka ce kaga duk abubuwan da suke ta faɗa kaga ba su da tabbas masu karin kansu ba su da wata matsaya guda ɗaya suke tsayuwa a kai su ma kansu kame kame suke don ka gane cewa kawai suna faɗar son zuciyarsu ne ba su da wani abu na tabbas a cikin zuciyarsu suke faɗa sun ce wai sihiri ne annabi sihiri yake yi suka ce a mafarki ne suka suka ce a ai shi kirkiro ma qur'anin gaba ɗaya suka zo suka ce a ai waka ne ma shi mawaki ne sha'irun kaga ba su da wata matsaya guda daya malam yace hadha idrabun min jihatihi ta'ala wantiqalin ila ma huwa ashna'u wa akbar wato wannan kaman buga nau'i buga misali ne ta bangaren Allah ta'ala yake buga misali yake bugawa wato na cirwa daga magana zuwa wata magana wato yana ciruwa daga magana suka faɗa zuwa ga mafi munin magana shine ila ashna wa akba zuwa ga mafi munin magana haisu qalu anil qur'an suka ce game da qur'ani innahu akhlaqu manamat wai cakuɗe cakuɗen barci ne na bacci da mutum ke yin mafarki a cikin baccinsa baliftarawa suka ce a kirkirowa yayi shi annabi ne ikhtalaqahu ya kirkire shi shi annabi Muhammad shi kirkiro shi mintil qai nafsihi ta jihar kansa ta bangaren kansa bal suka ce a'a ma huwa sha'irun kai mawaki ne ma suka ce ma mawaƙi ne ma kawai gaba ɗaya ai annabiyu muhammad sallallahu alaihi wasallam sha'irun wa ma ata bi sha'irun abin da yazo da shi kuma waka ne yukhayyalu lisami yana surantawa mai saurare annahu kalamun ra'iun cewa magana ce mai kyau mujidun wato wanda yake mai ƙayi ra'ayun shine mai ban ƙaye mujidun mai kyawu wato kamar dai waka yake sai rinka suranta wa mutum mai saurare sa sai rinka jin maganar kamar wata magana ce mai ban kaye kuma mai kyawu kamar yadda mawaki ke rera waka kala fi tashil a cikin tafsirin at-tashil yake cewa haka anhum hadhihi al-aqwal ya hikayanto wa'annan maganganu daga gare su daga su kafirai li yuz al-kathira masu yawa sun ce sihiri sun ce kirkira aka yi sun ce waka ne ka gani duk wayannan maganganu sun ce mafarki ne ya yi kayan ta waɗannan maganganu ne liyudhira ittiraba amrihim don ya bayyanar da wato sabanin al'amarin su kafirai shine ittirab wato ikhtilaf sabanin al'amarin su wa butlani aqwalihim da lalacewa maganganun su maganganu ne na banza mara tushe fahum mutahayyiruna suri rudaddu ne sun rude la yastaqiruna ala shay'in ba sa tabbatuwa akan wani abu guda daya su faɗi wannan su ce kaza su ce kaza su ce kaza sun ki kuma su yadda su tsaya su natsu su fahimci qur'ani don su tabbatar cewa magana ce ta Allah ba ta dan adam ba su balle su imani sun tsaya suna ta kame kame kawai wanda su a karan kansu za su tabbas akan duk abin da suke faɗi suke sifanta qur'ani da shi ko suke sifanta shi annabi da ya zo da qur'ani din don haka suke ta nau'anta maganganu ta jihar kansu to shine sai suke cewa falyati na saboda haka ya zo mana bi ayatin da wata aya wata alama hujja da za ta tabbatar mana shi Allah ne ya aiko shi ya zo mana da aya da wata alama da mu'jiza da za mu gaskata cewa Allah ne ya aiko shi kama ursilal awwaluna kamar yadda aka aiko annabawan farko kaga su ma suna da labarin cewa an aiko annabawa suna labarin annabawan farko to shine malam yace ai fal yati na muhammadun bi mu'jizatin khariqa annabi muhammad yazo mana mana da wata mu'jiza khariqatun wanda ke wato wanda yake keta al'ada wanda yake keta al'ada wanda na ban mamaki ta tadullu ala sidqi da zata tabbatar mana da gaskiyarsa kama ursila musa bil asa wa salihun bin naqa kamar da aka aiko musa yazo da sanda ya jefa ta zama cijiya kamar da aka aiko annabi salihu da taguwa lokacin suka nemi cewa ya zo musu da aya ya je bugi kan wata wata fa sai dutsen nan ya tsage sai ga taguwa ta fito da yatta kawai a cikin dutse alama cewa eh Allah ne ya aiko shi wai shi ma ya zo da wata alama dake nuna cewa Allah ne ya aiko shi mana wai annabi ma ya zo da wannan alama sannan za su gaskata shi sai Allah ya ce ma amanat qablahum من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون Allah ya ce suna neman a kawo musu aya, ai ma amanat qablahum min ƙaryatin babu wata alƙarya wanda ta yi imani kafin su da aka ba su aya wato duk alkaryar da suka wuce a baya alkaryu daban-daban birane da aka aiko musu annabawansu sun nemi a kawo aya kuma an kawo ayan ba su yi imani ba duk annabawan farkon nan gabaki ɗaya kaga annabi nawa kenan wajen annabi dubu ɗari da dubu ashirin sai ka ce da dubu uku da ɗari tara da casa'in da tara dukkan annabawan bayan nan duk mutanen sun neme sun kawo wata alama da ke nuna cewa Allah ne aiko su kuma sun zo da alamat amma ba su imani ba su ne za su imani su na yanzu wato Allah yana sanin cewa halayen su irin halayen farko ne saboda haka abu ɗaya ne Allah ya san haka dama aslan su ma na farkon Allah ya san ba za su imani ba amma ya ba su saboda ya kaddara a cikin kudurarsa da iliminsa na gaibu cewa zai halakar da su ta wannan sababi ba wai bai san cewa ba za su imani ba sai ya gwada su da wata aya ko za su imani ko ba za su imani ba a'a Allah ya san ba za su imani ba amma sai ya ba su saboda ya kaddara ya hallaka su amma al'umar annabi Allah bai kaddara a ilmul ghaibi indahu cewa zai hallaka su ta wannan sababi ba shi yasa ma Allah ya ce ba za a bada ayar ba Qur'anin kadai ya isa ta zama ya isa ya zama aya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama cewa lallai abin da zo da shi na Qur'ani ba magana dan adam ne duk duniya ba wanda zai iya yin magana irin ta Qur'ani wannan kadai ya isa aya gare su amma wai a kawo musu wata aya da ke nuna wani abu na mujiza bai ci Qur'ani Allah ba zai bayar da wannan ba don Allah bai kaddara zai halaka wannan al'ummar ta wannan hanya ba don da an yi hakan da Allah ya kaddara hakan damuwa ba ma nan saboda a lokacin ma da duk an halaka kowa saboda ba za su imanin ba saboda haka da an hallaka kowa da ma kenan mu ba a haihu mu ma kenan amma Allah ya sani cewa za a haihu su wa'ancan din na farko da suka tare da annabi din suka da suka yin imani za su haifi zuriya cikin su da jikokin za su karbi addinin su imani gashi a makka ba gashi manyan kafir makka suka aka halaka suka yaki annabi har suka kai ga halakar su su da jikokin duk ba su suka yi ta musulunta ba ga ɗa'ifa annabi ya gudu daga makka ya koma ɗa'ifa domin ya samu sararawa ko za su karɓe can ya samu fakar siyasa saboda matsa masa da aka yi a makka da ya je ɗa'ifa ma suka ƙi karɓan shi har suka sa matasa da yara a gari suka yi ta jifansa har aka fasa mishi haƙori aka fasa mishi goshi ko Allah ya aiko mala'ika jibrilu annabi yana ya fito a guje daga cikin ɗa'ifa yana gudu mutane na binsa na jifa kawai sai ya ji magana ta sama bayan ya fitar da garin ya daga kansa sama kawai sai ga gajimare kawai a cikin gajimaren ga jibrilu dama ya san a cikin gajimare sai hangi jibrilu kamar yadda ya zo a cikin sahih bukari kawai sai ga jibrilu sai jibrilu ya ce masa Allah ne ya aiko ni in gaya maka cewa ga mala'ikan duwatsu duk mala'ikun da Allah ya halitta kowanne ya ba shi aiki akwai mai kula da duwatsu akwai mai kula da kaza mai kula da kaza sai ga mala'ikan duwatsu wanda duk duwatsun duniya a hannunsa shine yake kula da su shine ofisa, shine ministan duwatsu saboda haka an aiko ka bashi dama da izini kawai in so kake a kifar da duwatsun da ke kewaye da ɗaifa gaba a yi wa mutanen ɗaifa kabari da duwatsu sai a yi musu yana jiran umarninka ne annabi ya ce la kar a yi musu haka eh ya ce la kar a yi musu haka innahum la ya'lamun ba sani bane da sun fahimce ni da sun karbi kira amma ina ina fatan za su a cikin tsatson su za a samu masu imani gashi nan yanzu da aifa kaje duk gashi nan gari ya zama gari musulunci da ya ce eh shikenan za a dabbaka musu duka duwatsun da ke kewaye da ɗaifa ɗin nan don duwatsu ne suka kewaye su kawai sai a ruguzo su akan su kawai gaba ɗaya zama kabarin su gaba ɗaya kaga ɗaifa ta yi daga aiki annabi sai ce a'a yanzu yana duba su isa aya ba aya ce duk mu'jiza ce to shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa ma kabla qablahum min qaryatin babu wata alƙarya kafin su mutanen makka kafin waɗannan al'umma da muka aiko ka zuwa gare su babu wata alƙaryar ta wuce amarar da suka yi imani lokacin da suka nemi a kawo aya kuma aka kawo ayar babu wacce ta yi imani a cikinsu yasa wani wuri ma Allah yake cewa cikin sautin Isra'i wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzaba bihal awwalun wa laqad atayna fa atayna samuda naqatan mubsiratan fa zalamu biha yace ba abin da ya hana mu aiko da aya mu sauko muku maka da ayoyi din su ga alamu na mujiza din ba abin da ya hana mu yi musu mu yi hakan sai don na farko ma da suka nemi hakan aka nuna musu sun karyata kazzaba bihal awwalun na farko duk sun karyata babu wani da suka yarda dukkan annabawan da aka aiko kafiran da suka nemi a kawo aya an kawo ba su yi imani ba to shi yasa ma yanzu ba mu da nufin mai wannan kuma muna nufin mu ji kan al'umarka ba mu nufin mu halakar da ita a lokaci daya shi yasa ba za mu saukar da ayar ba wannan qur'ani da muka saukar maka ta isa ya isa aya su gane cewa lalle daga Allah aka aka saukar da wannan alqur'ani ka gani to saboda haka sai ya ce afahum afahum yu'minuna to su ne za su yi imani idan aka saukar da aya din na farkon ba su yi ba su ne za su yi imani ba za su yi imani ba ko da an saukar da ayar ma ba za su yi imani ba ai ma saddaka kabla mushriki makka kafin mushrikan makka daga mushrikan zamanin yau kafin su babu wata wata ahlu qura babu wasu mutanen alƙaryu da suka gaskata alladhina tarahu ala anbiya'i wanda suka nemi ayoyi akan annabawansu ka gani bal kazzabu fa ahlakahumullah sun ƙaryata kuma Allah ya halakar da su gaba daya Allah ya halakar da su gaba dayan su shi yasa Allah yake cewa ahlaknaha dukkan alƙarun da suka nemi aya kuma maka saukar musu da ayan ba su imani ba mun halakar da su so waɗannan na zamanin naka ma ba za su yi imanin ba kuma idan har muka saukar ba su yi imanin ba za mu halakar da su don haka ba haka muka kaddara a nufinmu ba kaga Allah ma yana ya ji kan wannan al'umma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda Annabi din sallallahu alaihi wasallam saboda haka ba za mu saukar da wannan ayar da suke nema ba afa yusaddiqu haula'i bil ayati yanzu waɗannan ne za su gaskata ayoyi da za mu saukar laura auha inda sun ganta sun ga ayoyi din kalla a'a ba za su yi ba qala abu hayyan wa hadha istib'adun wa inkarun wannan kamar ana nisanta imaninsu da kuma inkari akan imaninsu ai haula'i a'ata min allazina tarahu min ala anbiya'ihim ayat wato mutanen zamanin naka sun fi girman kai shine a'ata sun fi tsaurin kai sama da waɗanda suka nemi ayoyi ga annabawansu na baya falau a maktarahu da mun ba su abin da suka nema lakanu adalla min ulaika da sun zama mafi bata daga waɗancan da suka wuce wastahaqu azabal isti'sal kuma za su cancanci azaba na hallakarwa gaba daya shine azabul isti'sal wato azaba na tumbukewa azaban kare dangi gabaki ɗaya za a yi musu walakin Allah ta'ala hakama bi ibqa'ihim sai dai Allah ya hukunta a iliminsa na gaibu ya hukunta wanzar da su wannan al'umma li ilmihi annahu saboda sanin sa cewa yanda al'amarin yake sai ya khuruju minhum mu'minun za a samu mene za su fito daga gare su sai gashi nan kuma duk wayanda suka suka yi ta ja'in ja'in da annabi a zamanin can da sahabbai aka yi ta ja ja da su iyansu da jikokinsu ne yanzu sune ne suke rungume da addinin zuwa yau kaga kenan yana daga cikin hikimar da Allah ya sa bai saukar musu da ayoyin kamar da suka nema cewa annabi ya zo da wata aya da za ta tabbatar cewa shi annabi ne Allah bai saukar da wannan ayoyin ba saboda iliminsa da cewa su waɗancan ba za su yi imani ba kuma da ba su yi imanin ba da za a halakar da su kuma ya san za haifi waɗanda za su yi imani daga baya kuma halakar da su zai bayu kenan zuwa ga rashin samar da waɗancan muminan kenan za su zo a bayansu wannan yana daga cikin hikimar da ya sa Allah bai saukar da abin da suka nema cewa annabi ya zo da shi ba na'am وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين الله يتي ka gaya musu su waɗannan mutane da suke mamakin wai don me za a aiko mutum a matsayin manzo daga Allah ba mala'ika ba ce mu ba wannan shi ta al'adar mu ba in ji Allah al'adar Allah sunnarsa da ya saba mu’amalatar bayansa da ita shine ya aiko mutane zuwa ga mutane ba zai yi kuma a aiko mala'ika zuwa ga mutane ba domin ba za su iya fahimtarsa ba in suka ga mala'ika sai da a yi ta gudu to kaga ba za a samu eh, hikimar aiko annabawan zuwa gare su don su kira zuwa ga bauta Allah ba wanda yazo yana kiran kuma kana tsoron sa kana gudu to kaga ai ba fa'ida ba za ta tabbata ba saboda haka dole ya aiko mutum a cikin mutane da a ce a duniya mala'iku ne laukanar fil ardi mala'ikatan yamshuna mutma'innina laba'azna la anzalna lanzalna ilaihim malakan rasula da a ce mala'iku ne a duniya kamar da Allah ya faɗa a cikin suratul isra'i da mala'iku ne a duniya suke yawo suke kai kawo to sai mu aiko da mala'ika ya zama manzo mutane ne don haka mutane za mu aiko so duk wayannan annaba da muka aiko daga farko tun farko har kana da tun daga annabi nuhu alaihi salam har zuwa ga annabi muhammad duka mutane ne shi yasa Allah yake faɗa a wannan ayar yake cewa ma arsalna qablaka ba mu aiko da wani manzo kafin kai ba ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam illa rijalan face mazaje mazaje mutane ne mazaje cikin mutane su muke aikowa zuwa ga mutane su yi musu wa'azi nuhi ilaihim muna yin wahayi zuwa gare su ai wa ma arsalna qablaka ya muhammad illa rusulan wa mu aiko ba kafin kai face manzanni min albashari na mutane la mala'ikatan ba mala'iku muke aikowa ba a mutanen farko fa kaifa yunkiru haula'il mushrikuna yaya waɗannan mushrikan za su yi inkarin risalataka sakonka da muka aiko ka da sako zuwa gare su bayan kuwa annabawan da muka aiko a baya duka mutane ne muka aiko kamar kai a matsayinka na mutum ma hadha illa basharun mithlukum har su rika cewa wai wannan ba wani bane face mutum ne kamar ku ya zai zama manzo hmm? sai Allah ya ce fasalu ahlal dhikri ku tambayi ma abota ilimi a cikin yahudawa da nasara da dukkan al'ummomin da muka aiko a baya duk mun yi wannan bayani cikin ataura da injila kuma kowa ya sani sun sani ka tambaye su ka ce da su su tambayi waɗancan yahudu nasara ma abota ilimin a taura da injila in kuntum la ta'lamuna in ku kun kasance ba ku sani ba in ba ku san cewa mutane muka aiko ba ku tambaye su su wayancan malaman Yahuda da nasara da suna da injila da attaura hannunsu sun san wannan bayanin za su muku bayani cewa mutane muka aiko duk annabawan da muka aiko ba mutane ne ka gani ai ai ma'ana eh, yake cewa fasalu ya ahla makka al a bi taurat wal injil ku tambayi malaman masana at-taura da injila hal kana rusulul ladina ja'uhum basharan am mala'ikatan shin manzannin da suka zo musu da sako daga Allah mutane ne ko mala'iku in kuntum la na zalika in ku kun kasance ba ku san haka ba ku tambaye su za su muku bayani hmm? kuma su annabawan da muka aiko gaba daya wa ma ja'alnahum jasadan ba mu sanya su gangan jiki ne su la kuluna ta'ama da ba sa cin abinci ba har ku dinga inkarin wai annabin ku yana cin abinci mali hazar rasuli ya kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq wai abin da suke faɗa kamar inkari suke waya za a ce kai manzon Allah ne in manzon Allah ne bai kamata ka cito ba ta yaya za ku yi wannan inkarin mutane muka aiko kuma dan adam yana da ɗabi'a irin ta dan adam zai ci zai sha zai kwanta ya bacci zai gaji zai yi nishadi haka kamar yadda dan adam yake don haka su waɗancan annabawa mu sanya su gangan jiki ne da la kuluna ta'ama ba sa cin abinci ba ai ma an anbiya a jisadan ba mu sanya annabawa su zama wasu jikuna la kuluna da ba sa cin abinci ba wala yashrabuna kuma ba sa shan abin sha ba kal mala'ikati kamar mala'iku su yan adam mu sanya su akan wannan kiran ba mala'iku ne aka alce su ba sa ci ba sa sha ba su da bukata su ba maza ba mata ba su halittarsu daban take ba sa sha'awa irin su dan adam sha'awar abinci ko sha'awar abin sha ko sha'awar mace ko sha'awar namiji da mace za ta yi duk babu wannan cikin mala'iku gaba da ba kamar dan adam bane shi yana da sha'awa ya ci ya sha ya yayi aure ya hayyafa bal hum kasa'iril bashar su kamar sauran mutane ne annabawa ya akuluna wa yashrabuna suna ci suna sha waya namuna waya mutun suna bacci sannan kuma ajalin su ya sauka su mutu mala'iku kuma ba sa mutuwa aljanu suna mutuwa shaidan ne kadai aka lamunce masa cewa ba zai mutu ba sai yau mai a sona, har zuwa ranar tashin kiyama ran da za a yi busar kaho na farko wanda kowane abu mai rai zai mutu hatta mala'ikun duk za su mutu to a lokacin shi ma eh, mala'ik abin nan shaidan iblis shi ma zai mutu a lokacin to amma kafin wannan lokacin su mala'iku gaba ɗaya ba sa mutuwa suna nan ba yadda suke haka suke jikinsu haka ne baya tsufa balle a ce sun tsufa kamar dan adam dan adam ne shi abinda za ga ya tsufa to sai in yana da bukatan ci da sha lokacin da abu yake da bukatan ci da sha to zai tsufa tunda ci da shan nan shi yake gina shi yana girma su ko kuma babu wannan tsarin a tare da su don haka babu maganar tsufa babu yaro ko tsoho ko saurayi ko kaza suna nan tabakatan wahida kamar yadda dan aljanna ya shiga aljanna ba zai mutu ba baya mutuwa kuma a cikin aljanna duk da an kaddara wa dan adam a cikin aljanna ma zai ci zai sha kamar yadda Allah ya ce dama ya bambanta shi da sauran halittunsa to haka zai ci zai sha amma aljanna babu tsufa yadda yake haka zai zauna har ila abdul abidina namiji shekara 33 ba zai karu ba zai ragu ba sai dai kullum ya dinga ƙara kyau mace yar shekara 25 za ta shiga aljanna tana yar shekara 25 za ta ragu ba za ta karu ba babu tsufa sai dai kullum ta ƙara kyau haka za a yi ta zaman har abadin abadina a cikin aljanna to saboda haka su ɗan adam suna ci suna sha annaba suna ci suna sha ka gani to saboda haka sai ya ce wa ma kanu khalidina kuma su ba su kasance da mu ba ba za su dawama a duniya ba kowanne daga cikin su zai mutu wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khulda ba mu sanya wani dan adam kafin kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu sanya masa dawama ba kuma an dace mutum zai dawama a duniya da annabi ne zai fara dawama ko kuma da annabi Sulaimanu ya dawama amma duk babu Allah ya ce wa maji Allah li basharin qablaka al-khulda ba mu taba san yadda dawama ga wani dan adam kafin kai ba mu sanya masa dawama a duniya ba ka gani afa in mita fa khalidun yanzu kai in ka mutu su za su dawama ne wai kokari suke wai a kashe shi ma wai a kashe shi kawai a huta wai suna cewa su kashe annabi wai a huta in ba haka ba ya kawo musu fitina to wai idan suka kashe ka kai ka mutu su zai su da wama abinda Allah yake cewa su ma fa za su mutu su tafi gare mu balle kuma ba yadda za su yi su iya kashe shi sai ya isar da sakon Allah subhanahu wataala sannan in ma za su kashe shi su kai balle kuma Allah bai kaddara su kashe shi ba don dama sai ya gama idar da sako dama ya Allah ya ce masa zai isar da sako cikin shekara 23 kuma cikin shekara 23 nan ya isar da sako gaba daya sannan Allah ya karbi rayuwa ta yana dan shekara da uku sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ya ce sadaqana humul wa'ada sannan dukan annabawan da muka aiko kafin kai mun gaskata musu alƙawarin da muka dauka musu alƙawarin da muka dauka musu mun gaskata musu shi na tsayartar da su da tabbatar da addinin su da kuma halakar da duk wanda ke neman ya kawar da su a ban ƙasa ko ya kawar da addinin da muka aiko su da shi da shi zuwa ga mutane alƙawarin da muka yi musu na kare su mun yi musu mun cika musu alƙawari mun kare su shine sun masadaka nahumul wa'ada sannan muka gaskata musu alkawari da muka yi masu fa nahu muka tsayartar da su gaba daya wa man nasha'u da duwanda muka ga dama na tsayartar da su daga cikin mu'minan da suka imani da su Ai sun daka nal anbiya wa'ada wa'adnahum bihi min nasrihim wa ihlaki mukaddibihim sannan muka gaskata wa annabawa alkawarin mu da muka yi musu na taimakon su da basu nasara da kuma halakar da duk masu karyata su wa in ja'ihim da tsayartar da su ma atba'ihimul mu'minin tare da mabiyansu mu'minai Allah ya cika musu alƙawari kamar haka kai ma Allah zai cika alƙawarin da ya dauka cewa sai ka isar da sakon musuluncin nan sai musulunci ya cika da kuma mu'minan da suka imani da kai duk za mu kare su daga daga daga kafirai da suke karetawa kuma hakan akai in ba don haka ba da addini ma bai zo gare mu ba to saboda haka sai ce wa ahlakna almusrifina kuma muka halakar da mabarnata masu ƙaryata manzanni ai ahlakna almukaththibina lirusul mun mun halakar da masu ƙaryata manzanni almujawizina hadda wanda suka ketare iyaka fil kufri wad dalal cikin kafirci da bata wa hadha takhwifun li ahli makka wannan kaman tsoratarwa ake yi ga mutanen makka da sauran kafiran duniya gaba daya ba mutanen makka kadai ba don qur'ani ba da mutanen makka yake magana kadai ba ana magana da dukkan mutanen duniya ga baki daya duk wanda yake karyata manzanni yake karyata karantarwar annab karantarwa annabawa da alkur'ani to abin da ya sami na farko wanda suka karyata shi zai same su Allah tsare mu na'am لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون Allah ya ce laƙadi anzalna ilaikum haƙiƙa mun saukar zuwa gare ku kitaban wani littafi fihi zikirukum wanda a cikin wannan littafi akwai zikirukum ɗaukakanku da matsayi da martabanku da girmanku zikir a nan gurin yana nufin ɗaukaka da kuma sharaf wato sharafun wa wa izzatun ɗaukaka da kuma wato izza da girmanku wato a cikin Qur'an nan saboda Al-Qur'an nan an saukar da shi da harshen yana magana da Larabawa an saukar da shi da harshen Larabci kamar yadda Umar dan Khattab yake cewa da kunna la shay mun kasance kafin zuwa musulunci mu ba kowa bane ba a lokacin Larabawa ba a ambaton su a duniya a wajen babin ci gaba da ilimi da sauransu to sababin Allah sai aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin su ya zako shi balarabe ya kuma saukar da Qur'ani wahayinsa na ƙarshe da ya yi a duniya da harshen larabci harshen su mutanen da aka aiko annabi a cikinsu kaga wannan zai yana nuna wanzuwan harshen su har ila yawmul qiyamati sannan kuma imaninsu su da littafin da imanin su manzon da aka turo musu ɗaukaka ce gare su za su samu daukaka a duniya sai zama su ne wanda duk addini za a same shi a gurin su za a koye shi a gurin su idan suka yi imani da shi to shine ma'ana yake nufi da zikirukum anan gurin ai laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum mun saukar da littafi wani littafi zuwa gare ku shine alqur'ani fihi dhikrukum a cikin wannan littafi akwai girma da darajar daukakan ku allamu lil wannan lamun na rantsuwa ne da yace laqad ma'ana wallahi haqiqa mun saukar ai wallahi laqad anzalna ilaykum ya ma'sharal arab arab na rantse da Allah Allah ke rantsuwa da kansa ya ce mun saukar zuwa gare ku da ku ya ku taron larabawa mun saukar da kitaban aziman littafi mai girma majidan ka gani la yumathiluhu kitabun fihi sharafukum wanda babu wani littafi da yayi daidai da Qur'ani gaba daya dukkan littafan da Allah ya saukar littafin Qur'ani shine mafi girma cikin littafan da Allah ya saukar annabawa wannan littafi na alkur'ani kuma ya saukar da shi da harshen ku ku larabawa haka kama yana gaya wa Laraba ne an ɗaukaka matsayinsu an darajanta su Allah ya zaɓe cikin cikin al'ummun duniya ga baki ɗaya ya zaɓo annabinsa badaɗinsa wanda ya fi kowace halitta cikin halittar da Allah ya cikin mala'iku da mutane da aljanu da sauran halittu ga baki ɗaya da Allah halitta babu irin annabi sallallahu alaihi wasallama kuma a cikin Laraba aka zaɓo shi kaga ya kamata su zama su ne na farko wanda za su karɓi addinin nan ba tare da sun butulce ba amma abu mamaki a yanzu ga cikin larabawan akwai yahudawa wanda suke addinin yahudanci cikin larabawan akwai krista kristoci wanda suke addinin kristanci har da wa'azi na kristanci suke yi suna suna cewa annabi isa shine kaza kaza kaza ba san wani annabi ba sai annabi isa waye za ka ji su a cikin abin na talabijin nasu irin uh, website nasu da waye duk suna suna wa'azi na kristanci suna sukan qur'ani wanda aka saukar da yaren su wanda uh, taura da injila ba da larabci aka saukar ba don ka gar injila da larabci ko to bible kenan da larabci ko ko taura da larabci to fassarawa aka yi daga asalin yaren da aka saukar ha gani shi abin nan kuma ba turanci aka saukar da eh, bible ba don annabi isa ba turanci magana ba ba bature ba ne ka gani da siryananci ya yi magana saboda aka yaren siryananci aka saukar da a taura da shi siryananci to amma abu mamaki kaga larabawa wasu a ce larabawa sun karbi sun karbi wani addini da ba musulunci ba akwai abu mamaki a ciki nan kamar Allah yana nuna musu irin daukakan da Allah ya masu ya kamata su gode wa Allah akan wannan to shine yace wato mun saukar da wannan littafi la yumathilu kitabun babu wani littafi da ya daidai da shi fihi sharafukum a cikin wannan littafi akwai akwai daukakan ku wa izzukum da kuma buwayar ku girman ku da darajar ku li'annahu bi lughatikum saboda harshen ku aka sauka da qur'anin nan harshen larabci hmm? afala taqilun yanzu ba za ku hankalta ba ku fahimci wannan abun kaga Allah yana gaya musu cewa su zama masu hankali mana su fahimci wannan abun bayanin da ake masu ai afala taqiluna hadhihi ni'ma ba za ku hankalci wannan ni'ima da Allah ya maku ba fa ku yi imani bima ja'akum bihi Muhammadun alaihi salam ku yi imani da da Annabi Muhammad ya zo da shi ba za ku yi hankali ba na'am وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون sai Allah ya ci gaba da ba mu labari kuma na al'ummomin da suka gabata a baya sai yake cewa wa kam qasamna min ƙaryatin da yawa kam anan yana zuwa khabariya yakan zo kuma istifhamiya so anan kam khabariya ce wato wanda allazi dullu alal kathra ai bi ma'ana kathiran ma kasamna shine ma'anan kam yakan zo kam istifhamiya kama na tambaya kama ka ce bikam ishtarayta haza nawa ka sai kaza to kam yakan zo da wannan ma'anonin guda biyu amma wannan kam anan kam khabariya ce wato wanda ke nuna alkathara ai kam kasamna bi ma'ana kathiran ma ahlakna da yawa muka hallakar shine kasamna asalin kasama shine ai kasara bi shiddatin wa quwwa wato wannan kamar Allah yana gaya mana wato ya kama kafiran baya da ƙarfi da tsanani ya musu azaba mugunyan azaba tun daga duniya saboda ta annabawa da suka yi shi yasa ya amfani da lafazin kasama bai amfani da lafazin a halaka ba ma'anar kasama wato mun kallakar da su muka kakkarya su muka yi rugu da su shine ma'anar kasamna kaga saboda ya nuna maka don a firkitar da wayanda za su zo daga baya su yi hatara su su natsu kar su yadda su ce za su dinga su dinga daukan dabi'a ta kare ta annabawa da manzanni sai ce wa kam na da yawa muka rugurguza min karatin alqaryu kana zalimatan da suka kasance azzalumai suka kasance akan shirka na zalunci ka gani ai kathiran ahlakna min ahlil qura alladhina kafaru bi ayati llahi wa kazzabu rusulahu wanda suka ƙaryata suka kafirce da ayoyin Allah suka ƙaryata manzanni mun yi rugurugu da su muka muka kace kace da su sun kasance sun yi zamo masu zalunci a tsakanin su wa ansha'na ba'dahum kuma muka halicci wasu muka halicci wasu kauman mutane bayan su bayan mun halakar da waɗansu sai muka halicci muka samar da waɗansu mutane kuma bayan su akari na wasu mutane daban muka samar da su a bayansu bayan an halakar da waɗancan kenan ai khalaqna ummatan ukhra ba'da muka halicci wasu al'umma bayan su kenan bayan waɗancan da muka halakar Allah ya ce falamma ahassu ba'sana lokacin da suka suka wato suka ga ba'sana azabar mu ta zo gadan gadan za ta halakar da su idahum min hayar sai ga su suna gudu suna tserewa daga azabar suka suna rugawa a guje musamman irin mutanen annabi hudu haka farko annabi hudu ya gaya musu cewa azaba za ta zo musu sai suka ce ta zo mana suna izgili in ka isa ka zo da azaba an kiyaye imani din lokacin da aka sako musu iska da farko sun fara ganin manya-manyan itatuwa don iskan ta zo za ta tunkuke itace bishiya duk girmanta za ta tunkuke ta sama yadda ka san guguwa tana tana diban ledodi da da haku ciyawa tana tana yawo da su a sama haka iskan nan da aka turo musu da dinga yawo da manyan bishiyoyi da gine-ginen su da kan dakunan su aka aka dinga tumbukewa har dabbobin su iska na yawo da su a sama suka ga abin lalle ga abin da Hudu ya faɗa sai kuma gudu kowa kafa mai nashiman baki ba rinka gudu kowa yana so ya tsira Allah ya ce na ai ba magana tsira iskan nan duk inda kuka shiga za ta shiga ta zakulo iska ce aka aiko ta umarni take bi kuma an aiko ta ne ga an aiko ta zuwa ga waɗanda aka gaya musu za ta kama ba za ta kama wani ba sai wanda aka gaya mata ta kama ta gani to kawai suka zuya a guje fa izahum min hayar kuduna ai suna ta gudu wa ya harubuna suna ta gudu wai za su tsere wa azabar da suka ta tinkaro su gadan gadan suka ruga a guje ai falan mara au azabana bi hasatil basar lokacin da suka ga azabar mu da kwayan idanunsu wata Nunu nuzulahu suka tabbatar suka sakankance saukar azaban nan ga ta nan gadangadan dangadan ta zo idahum yaharbuna sai gashi suna gudu farina munhazimina suna kokarin tserewa da gudu munhazimina suna wato tserewa sun zama wato ayin defeating din su kenan gabaki daya kala abu hayyan abu hayyan yace wato a cikin sa lamma adrakathum muqaddimatul azab yayin da gabatarwan azaba ta riske su tunda sanda aka nuna musu gabatarwa aka dinga nuna musu alamu na zuwan azabar ga tanan alamun ta tana tahowa da suka ga alamun tabbas suka tabbatar lalle azabar nan da aka faɗa ita ce ga tanan za ta zo rakibu da wabo suka rinka hawa dabbobinsu wannan ya haura kumi wannan ya hau dokinsa wannan ya tunne abun hawan lokacin suna tserewa kowa wai ya gudu ya bar garin tun daga azaba ta tinkaro gadan-gadan suka dinka hawa yar kuduna ha suna ta gudu haribina suna tserewa suna da gudu munhazimina wato suna masu wato faduwa kenan ma'ana an yi defeating ɗinsu sun faɗi sai Allah ya ce la tarkudu لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين duk wannan fa Allah yana gaya mana ne don mu shiga taitayin mu cewa fa ba abin da ya gagara fa in Allah ya ga daman zai iya dammara mutane gaba ɗayan suka kafircewa Allah amma dalilin sababin rahama don Allah ya ce ai aiko annabi Muhammad rahmatan lil alamin kuma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya zama rahama da jin kai ga duniya shine kawai abin da ya hana Allah ya wannan azabar amma yana gaya mana azabar sa mai tsanani ce in har aka fusata shi to shine yake ba mu labarin waɗanda suka shuɗe suna da ƙarfi da tattalin arziki da ƙarfin yaƙi da ƙarfin makami da ƙarfin komi amma ba su gagare Allah ya gama da su ba don haka mu na baya na ƙarshen zamani ba mu gagara ba to amma ya jinkirta abin sai zuwa ranar lahira za a kama mutum ko kuma daga mutuwa ma don daga zaren rai mutum zai tabbatar ya yi kuskure a rayuwarsa ko ya yi daidai lokacin da mala'ikan mutuwa ya zo ɗaukan ransa don zai ga komai abin da aka faɗa abin da ake faɗin nan zai ga zai ga mala'ikan gashi za su zo ɗaukan ransa lokacin da ajalin sai sauka kenan to sai Allah yake cewa su suka juya suna gudu to suka ga azaba Allah ya ce la tarkudu kar ku gudu ku daina gudu ai gudun ku ba za ta tsayar da ku ba babu wani inda za to ina za ku gudu duniyar ma ta Allah ce gaba daya kasar to wace kasar da za ku taka in kuka ce sama za ku yi duk na Allah ne can haka babu inda za ku gudu tun da dai azaba targa ta zo a lokacin kuma imani ba zai amfani ba imani yana amfani ne kafin azaba ta zo to Allah ya ce la tarkudu kada ku gudu kar ku ce za ku gudu warji'u ila ma utriftum fihi ku koma shine irji'u ku koma ila ma utriftum fihi zuwa ga abinda aka ni'imtar da ku a ciki ba ni'imar duniya ce ba take daukan ku kuke kafircewa kuke cewa a kiran annabawa saboda duniya saboda kuna so ku ji daɗi a duniya to ku koma cikin jin daɗin naku mana ba kamar isgili ake musu ku komo cikin jin daɗin ku ku ci gaba da jin daɗin ku ai ba matsala ku koma ku ci gaba da jin daɗin ku ila ma utriftum fihi ku koma zuwa ga abin da aka ni'imtar da ku cikin sa malam ya ce, yace taqulu lahumul malaikatu malaiku ne ke gaya musu haka istiza'an <coughs> saboda is wato kamar ana musu izgili ya suna cewa la tarkudu haribina kada ku daina gudu kuna masu tserewa min nuzulil azabi daga saukowar azaba warji'u ila ma kuntum fihi minan ni'ima ku koma zuwa abin da ku kasance ciki na ni'ima wasurur da farin ciki da kuke ta yi ka gani walinil aishi da kuma wato daɗin rayuwa da kuke ciki wa masakinukum ku koma cikin gidajenku ai irju ila masakinukum at-tayyiba ku koma cikin gidajenku mai dadi ba gidajenku da kuka gina manya manya kuna shan AC a ciki da komi da jin dadi da kuke a cikin ku koma ciki ku ci gaba da jin dadi haka kamar izgili ake muzu ka gani wato yana nuna mana fa duk abin da zaka ga samu na jin daɗi a duniya har ya shagaltar da kai ga barin addini ba zai dawoma a gare ka ba addinin nan kuma shine zai zamo dawoma a gare ka cikin ni'ima da jin daɗi tun daga duniya har lahira to shine sai ce ka gani ko la'allakum tus'aluna domin za a tambaye ku wato ku koma cikin gidajen ku domin za a yi muku tambaya la'allakum tusaluna amma jara alaikum za a tambaye ku game da abin da ya gudana a gare ku wa hadha kulluhu min babil istihza wa tawbih wannan duka a babin isgili ne wa tawbih da zargi qalu ya wailana sai suka rika cewa ya wailana ya kai canmu, ya halakar mu inna kunna zalimina lalle mun kasance azzalumai mun zalunci kanmu da muka ki karban wato kiran annabawan nan zuwa ga ubangijinmu abinda suke ta faɗa kenan Kalu ya halakana wa damarana ya halakar mu ya rugujewan mu inna kunna zalimina bil israki mun kasance azzalumai saboda shirka da muka yi wa takdhibir rusuli da ƙaryata manzanni itarafu sun yi itirafi sun yi ga kansu sun yi kirari wa nadimu sun yi nadama hina la yanfa'uhum nadam lokacin da nadama ba za ta amfane su ba sai ya ce fa ma zalat tilka da awahum wannan bai gushe ba wannan shine da'awarsu wannan shine kiransu ma'ana bai gushe ba wannan shine irin kiran da suka yi ta yi wato suna cewa ya wailana inna kunna zalimin ya wailana inna kunna zalimin wannan shine kiran da suka ci gaba su da yi ai fa ma zalat tilkal kalimat waɗannan kalmomi da suke faɗa ya wailana wa inna kunna zalimina bai gushe ba allati kaluwa da suka faɗa yukarriruna ha suna maimaita ta wai raddidunaha wato suna maimaita wannan kalma suka yi ta faɗa hatta ja'alnahum hasidan har san da muka maida su kaman karmamin da aka girbe khamidina suna matattu khamidina ana ai mayyitin suna masu suna matattu asalin khamid daga al-khamuda ne ya khamudu wato kaman wuta ne ana cewa khamudan nar ko khamudatin nar wuta ta mutu ta bice wato aka yi isti'aran kalman zuwa gare su cewa suna ta wannan karan suna ta kiran wailu wailu ya wailana inna kunna zalimina suna ta bada hakuri ina har azabar ta cin masu ta rubuta nike su kamar yadda ka san karmami da aka girbe dabbobi suka hau kai suka cinye suna matattu duk suka rube a ƙasa kenan gaba daya haka suka zama gaba daya suna khamidina suna matattu ai hatta ahlaknahum bil azab har muka hallaka su da azaba wa taraknahum muka bar su misl al hasid kaman girbabben hatsi girbabben kara wato abinda wato kaman kayan amfanin gonan da aka harvesting aka girbe aka aka yanke amfanin aka bar shi nan dabbobi suka shigo suka ci suka tattaka suka kakarrera ya suka faffasa shi kamar da ake yi a gona haka shine hasid suka zama hasidan ka gani kaman karmami da aka cinye aka tattake mauta suna matattu kazzar'il mahsud kaman kayan gona da aka girbe bil manajil da almakashi abin nan lauje manajil jam'i ne na minjal alminjal shine wato lauje kenan kasan da shi ake habesin na shinkafa ko alkama haka ake ana yankewa wato haka suka zama gaba da an yayyanke su kamar yadda aka yayyanke kayan gona aka bar ciyawan ya lalace dabbobi suka shiga suka yi kiwo suka tattake suka tumurmuje shi to haka suka zama gaba ɗaya suka mutu a ƙasar ba wani wanda aka masa kabari saboda duk aka halakar da su gaba ɗaya an bukurati abihim wato gaba ɗayan su aka halaka su gaba kida haka ba magana musu kabari duk suka rube akan ƙasa gaba ɗaya suka lalace kamar yadda karmami suke lalacewa a dajin haka yanke amfani dabbobi za su tattake su nike shi su eh gaba ɗaya su yi kashi yi su fitsari haka suka zama sai kuma ranar kiyama za a tashe su sun lalace sun zama ƙasa ranar kiyama kuma da kun fai kun za su tashi kowa zai tashi ya ganshi kawai gashi shine wane din nan na zamani kaza ranar alkiyama lamarin ubangiji sai sallamawa ka gani to shine a Allah yake cewa a gani ko wa ma khalaqna samaa وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون to Allah sai dawo kuma yana jawo hankalin mutane zuwa ga manufar halitta da Allah ya yi halitta ya halitta sama da ƙasa da zuba halittun mutane da aljanu da duwatsu da sauran halittu da Allah ya halitta gaba ɗaya manufar halittan bai yi halitta don wasa ba balle a zo kuma a rinka shagali ana ana ana wasanni da sauransu saboda haka Allah yake bayyana mana yake cewa wa ma khalaqna as-samaa ba mu halitti sammai gaba ɗayanta ba wal arda ko da kuma ƙasa ƙasai ba mu halici ƙasai guda bakwai da sammai guda bakwai din nan gabaki daya ba ma huma da abin da ke tsakanin su na halittu kaga da saman sama hawa bakwai ne rufi bakwai ne kowane rufi akwai mala'iku akwai halittu daban-daban a ciki kowane rufi guda bakwai din nan har zuwa kan sama ta bakwai da kuma abin da ke saman saman bakwai na ce na aljanna aljanna na kan saman bakwai don ba a cikin saman sama take ba ita aljanna saboda haka ita saman gaba ɗaya guda bakwai ina naɗe su za a yi kamar tabarma yau mu naɗe sama aka sai ka su jilli lil kutub ranar da za mu naɗe sama kamar yadda mai rubutu ke naɗe takarda in ya gama rubutu ya naɗe haka za a naɗe sama gaba ɗaya ka gani can wani wuri yake cewa ma qadarullah haka kadiri ya ce wal adu jami'an qabdatuhu was samawati matawiyatun bi yaminihi Allah yake cewa ba su girmama Allah haƙiƙanin girmama shi ba shi ne ma haƙa ƙadiri ƙadar a nan gudun ma'ana girmamawa ba ƙaddara ba ma'ana ma qadarullah ba su girmama Allah ba haƙa ƙadiri haƙiƙanin girmama shi saboda ba san waye Allah ba shi yasa kowa yake abin da ya ga dama da ba san Allah ba Allah ya wuce wasa sai ke cewa wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati kasai gaba ɗaya damkar Allah ce ranar alkiyama Allah zai damƙi ƙasa gaba ɗayanta a hannun shi wasu samawatu maɗawiyatun biya mini sammai gaba ɗayansu ababen naɗewa ne Shi ne maɗawiyatun ababen naɗewa ne biya mini da damar shi da damansa zai naɗe sama gaba ɗai dukkansu bakwai za a naɗe su a jingine su a wani wuri sun gama aikinsu kaga shikenan sai ya saura kuma sai ikon Allah to waɗannan sammai ɗin duk a cikin kowace sama akwai halittu kamar yadda annabi ke faɗa da ya isra'i ya ce dukkan saman da muka shiga muka wuce da jibrilu babu wata sama face sai na same ta tana nishi saman tana nishi atatis sama wa hukka laha anta itta sai ya ce ma min mawdi'i arba'i asabi'in illa wa fihi malakun sajidun aw raki'un saboda cikin kowace sama babu wani space da zaka samu ka sa yatsanka guda hudu a wurin face mala'ika ne a kaga saman sama ta daya ta ta ninninka duniya sau ninkin ba ninki saboda haka babu wata sama face akwai mala'ika a wajen ko dai yana rukuyi ko yana sujada saboda haka tana nishi ita sama saboda nauyin abu nake kanta kuma da ikon Allah take tsaye ba tokare ta akai ba tunda babu wani ginshiki da aka saka aka tokare sama kamar yadda ake tokare dakin in za a yi ita sama haka take a tana shimfiɗe ne kamar ikon Allah ta gani kamar tana hannun ikon Allah take ba a kan wani abu aka kingis abu ita ƙasa ma a shimfaɗe take haka a kan ikon Allah ba wani abu aka tokare ta ba can ƙarƙashin ƙasa ɗin kuma fa Allah shi ya san me a can kaga saboda haka Allah subhanahu wataala ya wuce dukan wato tunanin dan adam shi yasa yake so ya gaya mana yake gaya mana a cikin wannan aya bai fa yi halitta don wasa ba ce bai halitta sammai da kasai wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su na halittu mutane da aljanu da dabbobi da duwatsu da tatuwa da duk abu sauran halittu gaba daya da wanda da mala'iku da ke sama da sauran halittu Allah bai yi wannan halittan ba gaba daya sai ce la'ibina don wasa ba mu yi halitta don wasa ba ba mu yi nufin wasa ba da halitta mu ka gani Allah yake cewa ba mu yi don wasa ba ai lam nakhluq dalika abasa ba mu halitta don wasa wa ba da banna ba wa inna ma khalaqnahuma mun halicce su ne dilalatun ko dilalatan ala qudratina don mu nuna wa mutane ikon mu wa wahdaniyatina da kadaitakar mu mu kadai ne ni kadai ne haka Allah yayi don ya nuna musu shi ya nuna ikon sa da sa li ya'tabira nas domin mutane su yi izina wa yastadillu bil khalqi su kafa dalili da halittar da Allah yayi yi ala wujudil khaliq al mudabbir hakim akan samuwar mahalici wanda ke gudanar da abubuwa kuma ƙwararre gwani a cikin gudanarwarsa kaga Allah ya nuna wa mutane ne suna lura da halittar da yayi suke gane akwai shi tunda ba ganin su suka da ido ba ba su taba shi ba ba su sune shi ba amma ayoyi ayoyi da alamomin halittar nan da kuma halittu na dan adam da dabbobi da sauransu da itatuwa da yanda ake halittar mutum ya girma ya girma ya tsufa ya mutu a sake haifa haka ake ta yi wannan alamomin suna nunawa lalle akwai mahalici ga mai hankali to saboda haka Allah ke cewa ba mai halitta don wasa ba shi yasa Allah ya ce lau aradina da muna nufin an nattaki da lahawan muriki wasa wato wani abu na lahau mai shagaltarwa da zai shagaltar da mu kamar ƴaƴa kamar mata kamar sauran abubuwa da ke shagaltar da mutum a rayuwa su ne lahau inda muna nufin wannan to Allah yake cewa wato ai hada raddun alaman qala ittakhadha Allahu waladan kamar raddi Allah yake yi kamar yadda Abdullahi dan Abbas yake faɗi yace wannan raddi Allah yake yi ga waɗanda suka ce Allah ya riki ɗa ko ya riki mata don ya'ya da mata da sauran abubuwa da shi shagaltar da dan adam a duniya bai yiwa Allah ce ya rike su inda ce zai riki da ko mata da babu maganar halitta kuma kenan shi yasa halittan da yayi wannan ya kore rikar da ko mata to saboda haka kamar mai da mutane ga irin masu wannan tunani shi yasa Allah ya ce rau aranna an ma yutala habihi da zamu abinda ake shagaltuwa da shi min zaujatin kamar mata a waladin ko da na min ladunna da mun rika daga wajen mu ba ma sai mun yi halittar duniya mu halitto mutane mu zubo su a duniya ba mu yi wannan aiki sai mu rika a wajen mu kawai kenan to Allah yake ba ma nufin wannan ai na min indina min alhuril aini daga hurul aini wal malaika da malaiku sai mu rike su a matsayin abubuwan da za su shagaltar da mu su ita mana wasanni su yi ta wasa su yi ta rawa su yi ta kiɗa su yi kaza sai mu riki wannan kawai mala'iku da hurur aini da muka halitta duk sai su dinga yi mana a can ba sai mun zubo mutane a duniya ba ka gani in kunna fa'ilina in mun kasance masu aikata haka balle kuma ba mu kasance masu aikata haka ba ai law aradna fi ila zalika da mun yi nufin aikata hakan la takasnahu min ladunna da mun ki abin daga wajen mu Walakin nahu munafin lil hikima. sai dai wannan ya kore hikima wato yana kore hikimar Allah subhanahu wataala don haka falam naf'alhu ba mu aikata haka ba kuma ba mu yi sama da ƙasa don wasa ba wasu malamai suna fassara in kunna fa'ilina in din nan da ma'anan nafiya in nafiya ce ba shar'iyya ba ma'ana sai suke ce in anan bi ma'ana in kunna fa'ilina ai ma kunna fa'ilina ba mu kasance masu aikata haka ba wato mu ba masu aikata abin da ke na wargi da wasa da abubuwan da ke da shagaltarwa ba ba ma nufin haka nan bal Allah ya ce bal bari na ƙazihu bil haƙi muna jifa da gaskiya wato muna aiko da gaskiya alal baɗili kan ƙarya fa yadmughu sai ya za ƙaryan bal ai narmi bil haƙi al mubin muna aiko da gaskiya mabayyaniya alal baɗili akan ƙarya al mutaza'zi'i almutaza'zi wato wanda yake jijjiga fa yaqma'uhu ya tumbuke shi wa yubdiluhu ya lalata ƙarya ƙarya fa iza huwa zahiqun sai ga ƙaryan za ka ganshi kawai ya lalace ya halaka don haka yace walakumul wailu kalmar azaba ta tabbata gare ku min ma ta sifona daga abin da kuke sifantawa da shi wato kuna sifanta Allah da wasu fofin da bai dace da ba su dace da shi ba to kalmar azaba ta tabbata gare ku akan wannan sifantawa da kuke yi ai walakum ya ma'asharar kuffar ya ku taron kafirai lakumul azab azaba ta tabbata gare ku waddimar da da rugujewa min Laha ta'ala na siffanta Allah da kuke yi madaukaki bima la yajuzu min azwajati da abinda bai halatta ba bai kamata ba a siffanta Allah da shi na mata ko yaya na'am وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون a barje mu kai kamar shi da saurakwata kwata karfi na ake shan ruwa saura minti goma ko a bakwai saura minti goma sha daya eh, saura sha daya saura goma ko sha daya dai to haka mu tashi bakwai shida saura kwata eh, zuwa a samu lokaci ko na aikace-aikace da wasu kimtse-kimtse da sauransu na'am sai Allah ya ce walahu nan ne go walahu man fi samawati wal ard dukkan abin da ke sama sammai gaba ɗaya da ƙasai gaba ki ɗaya mallakansa ne lahunan lamul tamlik ne wato mallaka ne milkan wa halkan wa tasarrufan bai yiwa kuma ya zama a ce ɗansa ne ko matarsa ko akwai ɗansa ko akwai matarsa bai yiwa dukkan abin da ke sammai gaba ɗaya da ƙasai duka mallaka ce ga Allah subhanahu wataala shi ya mallake su ta hanyar bayinsa ne kuma halittarsa ne kuma shi ta tasarrufi a cikinsu don haka walahu man fi samawati wal ard dukkan wanda ke sammai da kassai gaba ɗaya mallakansa ne lahu jalla wa ala jami'ul makhluqati ga gare shi mallaka ne ga Allah mai girma ɗaukaka dukkan halittu ga baki ɗaya milkan wa khalqan wa tasarrufan ta wajen mallaka ta wajen halitta da kuma tasarrufi wato shi yake gudanar da su yadda ya ga dama domin mallakarsa ce su sannan kuma halittarsa ne Allah ne ya halicce su don haka shi yake da ikon ya sarrafa su yadda ya ga dama wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahumul khiyara haka Allah ya ce ubangijin ga shi yayi halitta kuma shi yake da iko yake da haƙƙi na ya zabi abinda da yake so halitta nan tafi akai ma kana lahumul khiyaratu zaɓi bai kasancewa ga halitta bai wa Allah ya halicci halitta sannan halittar ta ce wai ita ga yadda take so bai yiwa ga wannan ba zai taɓa yiwa ba duk wanda ya ce zai yi haka to ya jefa kansa ga haraka. tunda Allah ne ya halicce shi kuma shi yake da haƙƙin ya nuna masa hanyar da zai bi ya bauta masa ba shi ya ƙirƙiro wani abu nashi ta jihar kansa ya ce shi ga yadda yake so ya yi ba don haka Allah shi halitta sama da ƙasa kuma abin da ke tsakanin su duk shi halicce su ya mallake su gabaki ɗaya fa kaifa yajuzu an yushraka bihi ya zai yi kuma ya zai halatta a yi shirka da shi ma huwa abdul makhluqun lahu wa makhluqun lahu a shirkan ta da abin da bawansa ne kuma abin sa ne a shirkan ta da shi ka ce akwai wani mai yi kamar Allah akwai wani mai azurtawa kamar Allah akwai wani mai talautawa kamar Allah ko akwai wanda zai yi wani abu kamar Allah wannan shirka kenan ka hada Allah da wani da shi bawa ne kuma abin halitta ne shi wanda ake cewa yayi daidai da Allah ba shi ma bawa ne kaman kai yadda aka tsuguna aka haife shi haka aka tsuguna aka haife shi yaushe kuma zai ce yana da wata fawa akan halitta ko ya ce yana da wani dama ba irin abin da Allah yake so ba bai yiwuwa sai ya ce wa man hu kuma waɗanda suke a wajensa mala'iku kenan wa man hu waɗanda suke a wajensa a can sama la yastakbiruna an ibadati ba sa girman kai game da bauta mishi mala'iku ba sa girman kai ka dubi mala'iku da karfin su da komi da Allah lice su ka duba kamar yadda annabi ya nemi ga jibrilu annabi ya nemi ga jibrilu ya ce wa jibrilu ina so in ganka halittan ka yace kai zai yiwu yace to amma washe gari ka kalli sama zan bayyana gare ka ya kalli sama sai ga jibrilu ya bude fukafukansa duk ya toshe sama gaba daya fakad saddal ufuk ba abin da annabi ke gani a sama sai jibrilu ya toshe saman gaba ɗai saboda ba zai yiwu ya zo a halittansa ya sauka ƙasa ba shi yasa zai zo annabi Allah kuma ya ba su ikon tasarrufi su juya su rikida su zama mutum su zama karamin halitta ga su manyan manyan halitta ne domin shi jibrilu kadai yana da fuka-fukai 600 lahu 600 janah annabi ya ce ya gan shi fukafukensa 600 ciro to kaga fukafukan nan ba ka san wani irin fufuke irin na tsuntsu ne ko irin ka baka sani ba suna dai sun hada suna amma ba lalle zama iri daya ba ka gani ba za ka iya gane don gaibu ne amma shi annabi ya gansa ya ganshi a cikin halittarsa na mala'ika kuma za ka ga halittar na mala'ikun za ka gansu a matsayi a kiyama eh, inda za su yi ta shiga wajen yan aljanna suna ta gaisuwa ka gani za a gansu cikin halittansu ta mala'iku kuma kai ma an canza kirar halittarka ba da irin wannan halittar za ka shiga aljanna ba don ni'imar da ke cikin aljanna ta fi ƙarfin gangan jikinka na duniya sai gangan jikinka ta narke gaba ya saboda ni'imar ta fi ƙarfin wannan gangan jikin shi yasa sai an canza maka kira ta halitta ruhin dai ta ce kai za ka gane cewa kai ne wani nan da ka taɓa zama a duniya eh, saboda ruhin ka ce ka gani amma gangan gira jikin ka za a canja ba wai baki zaka shiga ba kamar yadda wata mata ta zo annabi ya ce ta ce tana yana tana jin ana ta bayanin ni'imar aljanna ta ce ya rasulullah ka roƙa mun Allah ya shiga aljanna sai annabi ya ce ai ai tsohuwa ba ta shiga aljanna sai ta yi ta kuka annabi ya ce ai ba ana nufin ba za ki shiga bane ba na ba za ki shiga da tsufa ki ba ma'ana yadda kika tsufa din nan tukub kina tafiya da kyar da ke ba haka za ki shiga aljanna ba haka tashe ki duk wanda ya mutu gaga mutum zai mutu tsoho duku amma an tashi shi ran kiyama zai tashi saurayi kuma zai san shi ne wane din nan da ya taba zama a duniya ka gani a cikin aljanna Allah ka sanya mu cikin yan aljanna saboda haka su mala'iku gaba daya da girman su da komai Allah suke bauta ba sa girman kai wajen bauta wa Allah subhanahu wataala ka gani la asuna laha wa nuri ma Allah ya ce la asuna laha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ba sa saba Allah umarnin da ya musu duk da yawansu su wanda ba wanda ya sa adadin sai Allah don kowace sama cike cike da mala'iku kamar yadda annabi ya faɗa sama ta ɗaya cike cike da mala'iku sama ta biyu ta uku har ta bakwai kuma akwai baitul ma'mur annabi ya ce tun da Allah ya halicci baitul ma'mur ya halicce ta lokacin da ya halicci samai da gasai kuma lokacin da aka halici sama da ƙasa baka san lokacin ba ba lokacin da aka halici mutum ne aka halici sama da ƙasa ba akwai sama da ƙasa tuntuni tun kan halittar ɗan adam sama da ƙasa suna nan to saboda haka ita baitul ma'mur a kan sama ta bakwai take aka gina ta malaku ke dawafi yanda mutane ke dawafi a Ka'aba a duniya haka malaku ke dawafi a Baitul Ma'mur a sama sama ta bakwai annabi ya ce kullum sai mala'ika dubu saba'in sun zo sun yi dawafi tun da aka halci gidan ɗakin dubu saba'in kuma suka tafi gobe wasu ne za su zo dubu saba'in banda na jiya ba a taɓa maimaita wani mala'ika ya zo ya yi dawafi sau biyu ba to haka ake har a tashi kiyama ka san adadin mala'iku sun wuce tunaninka ba za su lissafu ba kai dan adam ba za ka yi lissafa su ba daga lokacin da aka halici baitul mamur zuwa yau shekara milan nawa ne to kullum sai mala'ika dubu saba'in sun yi dawafi dubu saba'in su tafi su tafi inda Allah ya ga dama su tafi wata duniyar daban kuma suka je can me za su yi ibada suke ta yi bautan Allah kawai suke yi to kai dan adam don baka bauta Allah ba ka cuta kanka ka cuta shi yasa Allah duk bayanan da yake yi sai yazo yake cewa wa man saka la yasakfiruna an ibadati wayanda ke wajensa na mala'iku ba sa girman kai ga bauta mai yadda Allah ya ce su bauta masa yadda ya sa su bauta masa haka suke bauta masa kullum aka ce su mala'iku bautan Allah a gurin su kamar numfashi ne a gurin Allah ba sa ba sa kosawa ba sa gajiya kamar yadda dan adam tunda aka halice ka shekaran ka nawa wanda wani yayi shekara 50 wani 30 wani 20 wani ya shekara 70 80 90 100 tun lokacin ranar da aka haife shi yake numfashi ba taba samun ranar da aka ce ya gaji da numfashi bare ya huta don numfashin aiki ya yawa <laughs> a gani to haka mala'ika yake fa wajen bautan Allah baya gajiya wajen bauta kamar numfashi ne gun dan adam to kaga kenan ashe in kaki bauta wa Allah ma kana wani hura hanci kana girman kai kana takamawa kake cutarwa wai in ma bauta na isan Allah yana amfanarsa to bautan mala'iku sun shi shi abin da Allah ke so ya gaya mana ba amma kuma mala'iku ma da suke bauta masa suna yi ne don kansu su ma saboda suna rahamar Allah ta shafe su saboda bauta masa suke don Allah ya ga dama sai halakar da su don su ma tsoron Allah suke saboda Allah ne ya halice su yadda ya halice su kuma sai ku batar da su kuma kamar yadda da ba su Allah ne dai bai da bai da rana bai da wani lokaci wai aka ce baya nan yazo ya samu babu shi dama shine asalin komai shi yana nan ko yaushe kuma halittar da ya ba yayi ne don yana da bukatar halittar sai maka mishi ba a shi kenan idan mutum ya san haka sai koma ga Allah subhanahu wataala ya bauta masa domin amfanin kansa ne ba amfanin wani bane ba don haka la yastakbiruna an ibadati ba sa girman kai wajen bautawa Allah subhanahu wataala ka gani wala yastahsiruna kuma ba sa gajiyawa ma'ana ba sa gajiyawa shine la yastahsirun ai la yata'abuna ba sa gajiyawa da, da bautan Allah subhanahu wataala ai al mala'i wal mala'ikatu alladhina ka gani ko abattumuhum min dunillahi mala'iku da kuka mai da su bayin wato kuka mai da su kuna bautar da su kuna ma'ana kuna bauta musu koma bayan Allah la yas la yatakabbaruna an ibadati maulahum ba sa girman kai wajen bauta wa ubangijinsu maula suna ne daga cikin sunayen Allah sai ya ce maulahum ay rabbuhum ma'ana ba sa girman kai wajen bauta ubangijinsu don akwai waɗanda suke bauta mala'iku suka ce mala'iku su ne abin bautansu to shine Allah yake cewa su mala'ikun ma da kuke bauta musu su ba su suka ce ku bauta musu ba to su kansu suna bautan Allah ne to kaga su ma neman rahamar Allah suke yi ta za ka nemi rahama a gurin wanda shi ma yana da bukatar rahama a gurin Allah lafazin bauta ba a kama kafan kowa balle a ce ai wani shine san Allah bari mu kama sa mu samu rahaman Allah su annabawa Allah ya aiko su ne da yanda za su za a bauta wa Allah suka zo suka kantar da mutane iya aikin su kenan a girmama su a karbi umarnin su da suka zo da shi daga Allah amma ba wai a bauta musu kuma ana tsani da su zuwa ga Allah ba balle kuma wanda ba annabi ba kaman waliyai ko shehu ne ko makamantan haka na fata an fahimta to shine yake cewa la ya takabbaruna an ibadati maulahum wala ya ayauna ba sa gajiya wala ya malluna ba sa kosawa yusabbihuna al-laila suna tasbihi ga Allah dare wannan hara da yini dare da yini aiki suke ba su da wani aiki sai ibada su ba sa tafiya su je wani aiki na neman abinci kaman kai mutum za ka fita ka je kodago ka je ofis ka je wurin aikinka ka je kaza ka je gona ka je saboda abinci za ka ci ko saboda ka nemi tufafi za ka saka su duk babu wannan su dare da yini gaba daya ibada suke yi babu second ko minti da zai wuce ba su bauta Allah cikinsa ba kai kuma nawa sau nawa kake bauta Allah ma a sallah wani ma baya sanin Allah ma sai an zo masallaci sai sau biyar a yini sai an zo masallaci in ya je wajen harkokinsa ba ruwansa da Allah a ciki yadda ya ga dama haka zai gabatar da abinsa kuma babu yadda zaka ce duk wani abu na rayuwa ka ce ba hannun Allah ciki ba zai yi ba bai yi wa kul inna salati wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin haka Allah ya faɗa da sallata wato ibada gaba ɗaya kenan wani suki da yanka wa mahayaya da rayuwa ta gaba ɗaya da nake gudanarwa noma rayuwa ce ko ba rayuwa ba a kenan mahayaya rayuwa noma ma ibada ce kasuwanci rayuwa ce ko ba rayuwa ba haka sana'a rayuwa ce duk duk wai abubuwan da za ka gudanar rayuwarka mahayaya duk abin da za ka yi a cikin rayuwarka wa mati da mutuwata duk sai Allah ya ce lillahi rabbil alamin mallakan Allah ne ubangijin talikai sai yadda Allah ya ce ka yi haka za ka yi shi in ka kauce wa haka kuma ka shiga uku ka da wata mafita illa ka bi Allah da manzonsa kawai kuma Allah baya mantuwa ga mala'iku kuma na rubutawa don haka yusabbihuna al-laila wan nahara suna tasbihi ga Allah wato da sunan <coughs> bauta ga Allah al-laila wan nahara dare da yini la yafturun ba sa kosawa ba sa yin rauni shine la yafturuna ai la yad'ufuna ba sa jin rauni ba sa samun rauni da kosawa cikin ibada da suke da bautan Allah subhanahu wataala su mala'iku hum fi ibadatin su a cikin ibada suke da'imatin madawwamiyar ibada ko da yaushe yunasihuna Allah suna tsarkake Allah amma la yaliqu bihi daga barin abin da bai dace ba da Allah wa yusalluna suna yin salati ga Allah wato suna yin sallah ga Allah wa yadhkuruna Allah suna ambaton Allah laila nahara dare da yini la yad'ufuna ba sa rauna ba sa samun rauni wala yas'amuna ba sa kosawa saboda haka wannan shine sune mala'ikun Allah subhanahu wataala wai idan har ibada ma tana isar Allah subhanahu wataala ko yana amfana da ita in ku mutane kun ki bauta Allah to mala'iku ma bautansu su ya ta ishe Allah balle kuma Allah ba karuwa yake da bautan kowane mai bauta ba kuma ba zai ragu ba don dukkan mai bauta in yi ki bauta mishi hatta mala'ikun ma balle kuma su da ba sa sabawa Allah suna aikata duk umarnin da Allah ya masu to kaga kenan ashe mutum ya bijire wa Allah ya kibauta masa kamar yadda Allah ya ce to kaga bai cuci kowa ba sai kansa domin ba zai rage Allah da komai ba kamar yadda Allah ya faɗa a cikin wani hadisul qudusi yake cewa law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ka gani kanu ala afjari qalbi wa wahidin minkum ma na kasa zalika mimma indi ko ma na kasa zalika fi mulki sayan inda duniya gaba ɗaya da mutane da aljanu da na farko da na ƙarshe duk kowa ya zamo mafi fajircin zuciyar ɗayan ku ya zamo zuciyarsa irin ta iblis Allah kiyaye kowa ya bijire wa Allah gaba ɗaya duk duniya kakaf ya zama ba wani da ya dama ya bauta Allah Allah ya ce wannan ba zai tauye wani abu a gurina ba bai riga ta da komai illa na tattara ku gaba ɗan sa ku ta kawai in kulle jahannama kenan to waye ya cuci kan shi kenan shi ka gani ya ce kuma ma ma ma kan law anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum kanu ala atqa qalbi rajulin minkum za su zamo a kan mafi takawan zuciyar ɗayanku waye ya fi kowa tsoron Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to a samu duk duniya kowa da mutane da aljanu da na farko har ƙarshe kowa ya zama kamar annabi zuciyar shi na bautan Allah Allah ya ce ma za da zalika mimma indi shay wannan ba zai ƙara komai ba zai ƙara mun komai a mulki na ba haka fa Allah ya faɗa a shi kenan haƙƙin bauta Allah ba zai tauye Allah ba bauta masa kuma baya ƙara masa komai masu bautan su suke bauta don kansu don amfanin kansu zai dawo don Allah shi ba mawada ba mabukaci bane ba shi mawadaci ne mutlaqan Allah kiyaye Allah ya kare mu abinda mun faɗa daidai Allah ba mu lada a kansa abinda muka yi kure Allah shafe mu baki da in Allah kai mu gobe kuma za mu tashi kan aya ta 24 ko ko ko ba shi bane 21 kai kan aya ta 21 amin ka zu alihatan ko insha Allah ta'ala assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wabarakatuh so yanzu za mu dinga tashi shida saura kwata kenan ko ko saura goma akalla